sarkin wandu wato janar muhammad ilyasu bashar wanda ke tsokaci a fadarsa game da hauhawa halayen asha a tsakanin matasa ya ce haƙƙin iyaye ne su tabbatar da baiwa 'yansu tarbiyya ta gari domin kare abkuwar wasu halayen da ba su da kyau ya kuma bayyana rashin jin daɗinsa ta yadda tarbiyya ke ja baya inda ya ce dole ne iyaye shugabannin al'umma da ma malaman boko da na addini su zage damtse saboda ganin yara sun sami tarbiyyar da ya kamata domin kare su da ma al'umma baki daya daga kutsan wasu ɗabi'u waɗanda ba masu inganci ba abin nan da Allah ya ba mu biya duniyar nan da Allah ya ba mu ga ni na zaki magana shi ne yakka a ce ki ta yi tallafo mawarikin ga bai wuce naira hamsin ba ta zo mun ka kawo naira ga ba a ta shi wuce albarka ina albarka daga nan ne ya da kira ga iyaye da su rinka baiwa 'ya'yansu horo akan sana'o'i domin samun ko kuma hanyoyin dogaro da kai sarkin na gwandu ya yi wannan tsokaci ne a fadarsa a lokacin da yake jawabinsa na kowace ranar juma'a kuma tamkar mai da martani game da hauhawan halayen batanci a tsakanin matasa musamman fyaɗen da ake yi wa kananan yara a sassa daban-daban na tarayyar najeriya ƙarshen rahoton ke na hamza galadi muzuru labaran liberty daga birnin kebbi